Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita goma sha uku da mita goma sha shida da kuma wasu tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka ko a shafin muna bbchausa.com. Masu saurare Haruna Shehu Tangaza ne ke muku sallama a cikin shirin namu na karfe uku daidai agogon Najeriya da Nijar, wato biyu daidai kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar al'amura sun tsaya cik a wasu sassan Isra'ila sakamakon wani yajin aikin gama gari da aka kira domin tilasta gwamnati cimma yarjejeniyar sako Yahudawan da ake tsare da su a Gaza. A Tunisia an haramta wasu 'yan takara uku tsayawa takara tare da shugaba Kais Sa'id a zaben da za a yi a watan gobe a daidai lokacin da rahotanni ke cewa an kama wani ɗan takarar na daban. A Najeriya kuwa wasu mutane goma da ake zargi da shirya zanga-zanga tsadar rayuwa da aka yi a watan jiya sun sake bayyana a gaban kotu a yau a babban birnin kasar har ma bukatar a ba da su beli ta janyo muhawara. muka kuma mika kokin a ba su beli saboda su shirya yadda za su kare kansu wannan ya sa aka ɗan samu muhawarori da yawa a kotu wadda shi alkalin ya ɗage ba da su beli Hukumomin mulkin soja a jamhuriyar Nijar sun sanar da kama wasu sabbin babura sama da 600 waɗanda suka ce an shigo da su ƙasar ta raunin hanya da nufin kaiwa 'yan bindiga. Sai dai wasu 'yan ƙasar na nuna shakku. Babura ne na roba wa'anda mata ke amfani da su ba irin wa'anda wanda 'yan ta'adda ke aiki da su ne ba wanda ke son ya kai ma 'yan ta'adda wa'annan babura ta har ya biyo a cikin ya mai zance ne wanda bai kama hankali To za ku ji ƙarin bayani kan waɗannan da ma wasu amma duk sai bayan shan labaran duniya tare da Ibrahim Yusuf Muhammad. shugaban kungiyar kwadago mafi girma a isra'ila ya bayyana cewa dubban mutane ne suka nuna rashin jin daɗin su ta hanyar shiga wani yajin aikin gama gari da aka kira domin tilastawa gwamnatin kasar cimma yarjejeniyar kubutar da mutanen da aka garkuwa da su a gaza inda suka ce dole ne firaminista benjamin netanyahu ya ɗauki alhakin mutuwar mutane wasu shida da aka garkuwa da su a kudancin gaza ranar asabar dan uwan ɗaya daga cikin mutanen da suka mutu ya ce yana sa ran zanga-zangar za ta yi tasiri kan gwamnatin kasar. I really hope that this is a turning point. yace ina fatan wannan zai zama wani mataki da zai kawo sauyi wanda zai nuna cewa 'yan isra'ila ba za su lamunci dorewar wannan lamari ba kuma ita gwamnati za ta ga kamata ta amince da wannan yarjejeniya cikin gaggawa hukumar zaɓe ta ƙasa a tunisia ta ki amincewa da 'yan takara uku a zaɓen shugaban ƙasar da za a yi a watan gobe duk da cewa babbar hukumar shari'a ta ƙasar ta ce za su iya tsayawa takara amma dai hukumar ta amince da wasu 'yan takara uku ciki har da shugaba kais said an kuma samu rahoton cewa wato jami'an tsaro sun cika hannu da ɗaya daga cikin 'yan takarar da aka tantance a yaci zamel da safiyar yau litinin matakin da baya bayan nan dai na iya kara ƙarfafa damuwar da 'yan adawa ke da ita inda suke ganin cewa tsarin zaben zai taimaka wa shugaba sa'id wanda ake zargi da mulkin kama karya tun bayan da ya kwace cikakken iko da ɓangaren zartaswa na ƙasar shekaru uku da suka gabata shugaban rasha vladimir putin ya bayyana kutsin da ukraine ke yi a yankin kursk a matsayin wani mataki ne na yunkurin dakile nasarorin da dakarunsa ke samu a gabashin ukraine mr putin ya bayyana dakarun ukraine a matsayin 'yan fashin daji da ya kamata a takawa birki Vladimir Putin is keen to shift Russia's focus away from a Wakilar BBC ta ce Vladimir Putin na kokarin karkatar da hankalin 'yan Rasha daga rashin nasarar da ya yi a yankin Kursk, inda ya bayyana wa 'yan makaranta a Siberia cewa Ukraine na yunkurin kawo wa dakarunsa cikas ne a kutsen da suke yi a yankin Donbass, inda suka mamaye sassa da dama. tun da farko dai magajin garin kiev vitali klitschko ya ce rasha ta kai hari da makamai masu linzami a wata tashar jirgin kasa da ake amfani da ita a matsayin matsugunar 'yan gudun hijira da kuma wata cibiyar ta ce ruwan sha to labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc bangladesh ta ce ana buƙatar tallafin gaggawa daga kasashen duniya domin shawo kan bullar cututtuka masu yaduwa a cikin ruwa bayan da ambaliyar ruwa ta yi barna a makon da ya gabata wanda ya sanadi mutuwan mutane hamsin yayin da miliyoyi suka rasa tsaftataccen ruwan sha a makon da ya gabata ne dai aka samu rahoton cewa mutane dubu biyar sun kamu da cututtuka ko kuma sun jikkata a yankunan da ambaliyar ta shafa rahotannin cikin gida sun ce jami'an bangladesh na zargin india da laifin janyo ambaliyar wadda ita ce mafi muni da kasar ta fuskanta a cikin shekaru talatin suna masu cewa hakan ya faru ne sakamakon buɗe wani madatsin ruwa da kasar ta yi ba tare da wata sanarwa ba Delhi da ta yi watsi da rahotannin a matsayin marasa tushe balle madafa. Hukumomi a jihar Uttar Pradesh da ke arewacin India sun ce sun ƙara ƙaimi wajen kamo sauran kyarkeci biyu daga wani garken da sa kashe mutane bakwai a cikin makon da ya gabata. A harin na baya-bayan nan dai an kashe wani yaro dan shekara shida da safiyar Lahadi yayin da yake kwana a waje tare da 'yan gidansu. 200 armed personnel and forestry officials now searching for Wakilin BBC ta ce kimanin mutane 200 ne dauke da makamai tare da jami'an kula da gandun daji ke farautar dabbobin bayan da suka kama hudu ta hanyar amfani da jirage marasa matuka da kuma kyamarori. Ba dai kasafai ne kyarkeci ke kashe mutane ko dabbobin gida ba. masana da yana cewa irin wannan hare-haren na zuwa ne saboda matsananciyar yunwa da ke addabar dabbobin sakamakon rasa matsugunansu saboda sauyin yanayi da kuma rashin isassun namun daji to labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na bbc to an gaida ibrahim yusuf muhammad da karanta labaran duniya daga nan sashen hausa na bbc To yanzu kuma sai rahotanni inda za mu faro daga kasar Isra'ila. al'amura sun tsaya cik a wasu sassan ƙasar ta isra'ila sakamakon wani yajin aikin gama gari da aka kira domin tilasta tilastawa gwamnati cimma yarjejeniyar sako yahudawan nan da ake tsare da su a gaza sai dai kuma yajin aikin bai yi tasiri ba a wasu sassan ƙasar ga rahoton aisha sharif baffa shugaban kungiyar kwadagon ya ce ɗaruruwan mutane ne suka taka da kafafunsu wajen bin sauyin yajin aikin gama garin da aka kira don tursasa gwamnati akan da cimma yarjejeniyar sakin waɗanda aka yi garkuwa da su a Gaza. Shugaban ƙungiyar wato Histadrod, Anon Ba David, ya bayar da umarnin cewa kowa ya koma bakin aiki idan karfe biyu da rabi na yammaci agogon kasar ta yi. Masu zanga-zangar sun ce dole Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu ya dauki alhakin mutuwar mutum shida nan da aka gano da aka garkuwa da su a kudancin Gaza a ranar Asabar. Fliu Hassan Nahum, jakada ce ta musamman a ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila ta ce kuskure ne a dora alhakin rashin cimma yarjejeniya da Hamas akan gwamnatin Isra'ila. The erroneous assumption is that somehow it's Israel that is fully responsible for holding back a deal. I don't believe that actually. Kuskuren tunanin da ake yi shine Isra'ila ce kaɗai ke da alhakin hana cimma yarjejeniyar. Ban yi imani da hakan ba. An yi wa Hamas ta yin wannan yarjejeniyar ba sau ɗaya ba sau biyu ba. Sannan a da yaushe suna kawo uzuri na daban akan yarjejeniyar. ba ni ce na faɗa hakan ba anthony blinken ma ya faɗa wanda ke cikin yarjejeniyar tun da farko don haka idan za mu ci gaba da ɗora wa gwamnatin isra'ila laifi ba hamas ba gaskiya akwai matsala ta ce tana fatan benjamin netanyahu zai duban tsanaki akan wannan lamari ba tare da sanya san zuciya ba i'm not sure he's the blocking point I, I would like to think that the prime minister is acting in the best interest of all the citizens in the country ba ni da tabbaci akan cewa yana hana ruwa gudu amma ina so ku sani cewa prime minister na yin duk wani abu ne don al'ummarsa da kuma kasarsa ba daidai ba ne a ce shugaba na yin abu don son zuciyarsa ya yajin aikin gama garin yau litinin wanda babbar kungiyar kwadugon kasar ta kira shine irinsa na farko tun bayan da aka fara yakin gaza a watan oktoban bara kuma ya haifar da tsaiko a game da harkokin kasuwanci da dai sauransu rahotanni sun ce shugaban amurka joe biden zai yi aiki akan bayanan da ya samu daga kasarsa don cimma matsayar da ta dace an gaida aisha sharibafa da wannan rahoton to daga isra'ila sai najeriya inda kamfanin mai na kasar nnpc ya ce yanzu yana fuskantar matsalar kuɗi ta yadda ba zai iya shigo da tataccen man fetur ba zuwa cikin ƙasar yanzu haka dai wannan lamarin ya fara janyo dogayen layuka a gidajen mai sakamakon ƙarancinsa wakilinmu na lagos umar shehu liman na ɗauki da cikin labarin Babban kamfanin NPC ya ce wannan matsala ta taso bayan zuzurutun bashin da ya dabaibaye shi daga dillalan man fetur na kasa da kasa na kuɗi da ya haura dala biliyan shida inda ya ce hakan ya sa kamfanin na NPC ke T ya ce wannan matsala ta taso bayan zuzurutun bashin da ya dabaibaye shi daga dillalan man fetur na kasa da kasa na kuɗi da ya haura dala biliyan shida inda ya ce hakan ya sa kamfanin na NNPC ke tafa fitar ganin an ciki gibin da ke tsakanin daidaito farashin man fetur da kuma cinikinsa a duniya. Wani lamari ya haifar da shakku da rudu cikin harkokin man fetur musamman game da makomar farashin man fetur a Najeriya. hakan kamar yadda bincike ya nuna ya sa ba a samun isasshen man fetur a najeriya lamarin da ya haifar da dogayen layukan mai a gidajen mai babbar fargabar anan a cewar kamfanin shine yadda najeriya za ta ci gaba da samar da man fetur ga 'yan kasar idan har bashin ya ci gaba da karuwa tsaka mai wuya da kamfanin nnpc ya samu kansa a ciki na iya haifar da hauhawar farashin man fetur wanda zai kara ta'azzara mawuyacin hali da 'yan najeriya suke ciki kamfanin da ya rika sai da man ne a farashi mai sauki to amma kamar yadda masana suka nuna idan ya daina biyan gibin kuɗi farashin zai iya haurawa sama da naira dubu ɗaya kan kowace lita wasu rahotanni na cewa najeriya ta sha matsi a baya don cire tallafin man fetur da na wutar lantarki a kaikaice wanda hakan ya haifar da ƙarin farashin man fetur dillalan man fetur masu zaman kansu na kira ko dai a sabar da cikakken tsarin tafiyar da al'amuran cinikayyar man fetur kai tsaye ko kuma a koma ga tsarin ba da tallafin man fetur saboda a cewar su tsarin da ake ciki a yanzu ba mai dorewa ba ne kamfanin nnpc ya yi alkawarin inganta samar da man fetur sai dai har yanzu lamarin na ƙara taɓarɓarewa ne inda a wasu gidajen man fetur akan sayar da kowace litar man fetur ɗaya sama da naira dubu ɗaya kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce ana sa Najeriya za ta kashe dala tiriliyan biyar da digo hudu a bana kwatankwacin dalar amurka biliyan 3.7 kashi 50 cikin 100 fiye da na shekara ta 2023 don daidaita farashi man fetur yayin take karɓar bashi don toshe gibin kasafin kuɗinta ji wani daftari mai ɗauke da waɗannan bayanai a watan yuni umar shehu leman bbc hausa daga lagos a nigeria to har wa yau a nigeria ana tafka zazzafin muhawara sakamakon zargin da aka yi cewa babban bankin kasar cbn ya saya wa manyan jami'ansa manyan motoci na alfarma a daidai lokacin da kasar ke fama da matsin tattalin arziki ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta slack na ɗaya daga cikin waɗanda ke tada jijiyar wuya kan lamarin tana cewa sayan motocin a daidai wannan lokacin alama ce da ke nuna cewa babban bankin najeriya bai damu da makomar 'yan ƙasar ba sai dai kawo yanzu babban bankin na najeriya cbn bai mai da martani kan wannan batun ba ga rahoton aisha aliyu ja'afar Ƙungiyar Sislak mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta yi Allah wadai da abin da ta kira kashe-kashen kuɗi da almubazzaranci da shugabancin babban bankin Najeriya ke yi a baya-bayan nan. Sislak ta yi zargin cewa gwamnan CBN mika Dosu da mataimakansa sun kashe dukiyar al'umma kimanin naira biliyan goma wajen sayan motocin alfarma da harsashi baya hudawa har guda shida. Awal Musa Rafsanjani shine shugaban kungiyar ta Sislak. Irin waɗannan maƙudan kuɗi da aka fito da su ake wannan siyan motocin alatu da alfarma da gadara. A haƙiƙa kam suna da matsayi ko kuma suna da shafuwa ga yadda ake albazarmanci a Najeriya na kashe dukiyar gwamnati. a daidai lokacin da arzikin kasan shi da kansa yake cikin ah, wani yanayi kuma 'yan kasa su ma suna fama da ah, matsin lambar rayuwa na abinci da magunguna da kudin makarantu da kudin haya da gidajensu da dai sauran abebadan bukatu da abebadan more rayuwa su jami'an gwamnati ɗin suke ci gaba da karkashe kudade ba cikakken tausayi ko kuma la'akari da yadda jama'ar ƙasa suke fama da rashin tsaro da sauransu. To shin baka ganin sai waɗannan motocin na taimaka musu wurin gudanar da ayyukansu yadda ya kamata? Waɗannan motoci kan su ne ba wai don a yi aiki a'a don a hau ne a ji daɗi yara a yi iko a nuna cewa an isa. Mu dai a nan Najeriya an dai ɗau da a wata hanya kawai ta wawar kuɗi ta bata kuɗi ta rashin adalci. Wasu shaidu ne kuke da su da yake nuna babban bankin Najeriya CBN na kashe waɗannan makudan kuɗaɗen? Ai ba ɓoyewa suke ba. waɗannan wanda yake bibiyan yadda ake tafi da hada-hadar irin waɗannan alatu motocin alatu za a gani a fili suke ba wai a ɓoye suke ba kuma su da kansu da fito sun ce suke karata ba tun daga shi ana gani kuma abin takaici shine sai a kullum a duk shekara sai a ce za a sai irin waɗannan motoci kuma sai ka rasa me aka da motocin da aka siya bara sislak ɗin ta kuma buƙaci jami'an gwamnati da su guji kashe kuɗi ba bisa ƙa'ida ba domin tattala kuɗin gwamnati. so matakan da zamu ɗauka dai shine mu ci gaba da kiran su don su yi adalci tabbatar da kan cewa ba su ci amanar dukiya da aka ba su a riko ba saboda idan an saka a gwamnati ai amana aka baka ba wai an baka ne dama ka zo kai wawara kai handama ba wai a zo kuma a ringa yi wa mutane falo ana musu kwalili ana musu ana tsokanan su ba ana daɗa cusa musu kuma wahala da rashin jin daɗin rayuwa muke ba da shawarar kan cewa a dawo da irin tsarin nan na lokacin gwamnatin murtala a kowane jami'in gwamnati a irin mota guda ɗaya za a rinda siya iri ɗaya wannan zai hana yadda ake shace-shace kuma a zawwala kuɗin da ake karɓa na sayan motoci saboda ba ainihin kudin ma ake kashewa ba ana nin su ne. Na tuntuɓi mai magana da yawun babban bankin Najeriya CBN ta hanyar aiki mata da sako kuma har zuwa lokacin haɗa wannan rahoton bata mai domin da amsa ba kuma a hukumance tunda aka soma wannan zargin CBN bata mayar da martani ba. an daɗe ana zargin manyan jami'an gwamnati da yin rayuwa ta ƙasaita ta yin amfani da dukiyar al'umma kuma wannan zargin na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan ƙasar ke fama da matsanancin talauci sakamakon janye tallafin mai da gwamnatin tinubu ta yi a bara aisha aliyu jafar da sashen hausa na bbc a abuja najeriya To yanzu agogo a Abuja Najeriya na cewa karfe uku ne da kwata haka yake a Yamai ta jamhuriyar Nijar. Haruna Shehu Tangaza ne ke gabatar muku da wannan shirin daga nan sashen Hausa na BBC. Baya ga sauraronmu ta hanyar intanet a bbchausa.com za a iya sauraronmu a kan wayar salula a kowane lokaci ake bukata. To nan gaba a cikin shirin zamu ji ƙarin bayani game da wani hari da mayakan Boko Haram suka kai a jihar Yobe ta Najeriya. Amma yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar. Hukumomin mulkin soji a Nijar sun sanar da yin wani babban kamu na wasu sabbin babura sama da 600 waɗanda suka ce an shigo da su cikin ƙasar ta ɓarauniyar hanya da nufin kaiwa wasu 'yan bindiga. Ko da yake hukumomin sun nuna wa jama'a ilahirin baburan da suka kama, 'yan ƙasar na ganin wasu 'yan ƙasar na ganin farfaganda ce kawai. Ga rahoton da Cima Ile Sufu ta aiko mana. Babura ko motuna 602 ne wani rahoto na gidan talabijin ta ƙasar RTN. ya nuno a matsayin wani babban kamu da dakarun tsaron ƙasar suka yi a tsakiyar makon jiya. Baburan dai an shigo da su ne ta barauniyar hanya da nufin ƙarfafa ƙarfin ƙungiyoyin 'yan bindiga masu da'awar jihadi, in ji wannan rahoto. Wannan kame da hukumar kwastam koduwan ta yi a birnin Yamai na zama babban koma baya ga ƙungiyoyin masu aikata laifuka da ke neman tada zaune tsaye a ƙasar tare da da ƙudurin mahukuntan ƙasar na yaƙi da rashin tsaro kamar yadda ministan harkokin cikin gida janar Muhammadu Tumba wanda ya ziyarci wurin da aka gabatar da baburan ya bayyana tare da yabawa irin wannan jajircewa da jami'an tsaro ke yi na kare ƙasar tare kuma da bayyana illar da wannan ka iya haifarwa ga tsaron ƙasar. kokarin da Alhaji Salisu Ahmadu shugaban kungiyar Garazigayya ya yaba da shi yana cewa daman daman tsaron mu yau da gobe haya kulla halin mutane ne masu ba su kan aiki an san su da irin wannan famal ɗin dai ana ba su ƙarfin gwiwa da kuma kayan aikin na zamani wannan ba ƙaramin alheri ba ne ba wanda ya zamanto duka in a ce za a ga kullum makwantar mugu kan su aikata mugun abu ana samu ana tsaida ruwan miya kan abin ya je a gare su na ɗaya tukun na biyu wannan abubuwan a yau ya kamata kowa ya gane kowa sai ya zama ɗan sanda ko ya zama soji sai mu ce wannan ba karamin jajirce bane suka yi kuma muna fatan wannan abin zai ci gaba kuma a ci gaba da kiyayewa a yi bincike shin wannan abin akwai wasu sun riga sun wuce ko kuma akwai wasu a baya bincike ne ya kamata a aikata ka tsantsan hallo a ci gaba da kiyayewa Waɗannan babura da suka taso daga tashar ruwa da ke gabar tekun Gini zuwa Nijar ba bisa ƙa'ida ba, ba su bi kuma ƙa'ida ba, in ji hukumomin ƙasar ta jamhuriyar Nijar da suka ƙara da cewa da waɗannan babura za a iya jigilar 'yan bindiga kusan dubu ɗaya kwatankwacin bataliya guda su kutum. Illar da za su yi kuma ka iya haifar da mummunan sakamako, in ji hukumomin na jamhuriyar Nijar. sai dai a cewar malam siraji isa na kungiyar mojan baburan ma ba irin waɗanda 'yan bindiga ke amfani da su ba ne babura ne na roba wa'anda mata ke amfani da su ba irin wa'anda 'yan ta'adda ke aiki da su ne ba sannan kuma ba a gwadi wanda dalilin shi ko in ce gare shi aka samu wa'annan babura sannan kuma mun gano da cewa shi wannan ɗan kasuwa bai biyo hanyar da suke so bakin teku na lume kenan duk ɗan kasuwar da bai biyo wannan hanya ba kamar ya bujire musu ne kuma suna iya su ɗauki matakai a liƙa mishi kashin kaji wanda ke son ya kai ma 'yan ta'adda wa'annan babura na roba ya biyo tun